yanzu dare ne na juma'a tara ga watan shawwal hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyar ga watan august shekara ta dubu biyu da sha uku muna masu godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin tsarin shi ne ya ba mu ikon shirya wannan wa'azi domin fadakar da al'umman musulmi al'amuran addininsu domin alakansu da mahalicinsu alaka ya zama mai inganci kuma nagartaccen alaka alakan ba za ta zama haka ba dole sai ya zama an kulla a bisa shiryarwar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wannan ya sa wannan cibiya ta darul hadisu salafiya da ke magumi a karamin hukumar zaria muka ga dacewar mu shirya waɗannan wa'azozi na goron sallah domin fadakar da junanmu a yau da izinin allah kamar yadda sanarwa ya gabata a ko'ina ɗaya daga cikin malamanmu ne na ahalus sunna a garin nan a shekabiyar abubakar asgar ɗaya daga cikin malamai na darul hadisu salafiya kuma malami a jami'ar ahmadu bello ta zaria muka gayyata domin ya gabatar mana da wa'azi mai taken hassada da illolinta allah ya kare ya kiyaye mu daga hassada kafin gabatar da malam kai tsaye ya bi ya hude mana fagen da abin da allah madaukin sarki ya hore mai za mu nemi albarka da wasu ayoyi na alkur'ani mai girma wanda ramma muhammad salis mu'az al-madani zai karanta mana daga cikin alkur'ani mai girma ana gafarta malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين كالذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نخيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها سندخلهم جنات تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا allah madaukin sarki ya saka malam da alkhairi kai tsaye za mu nemi taimakon allah madaukin sarki magabatar da malaminmu a sheikh muhammad kabir abubakar asgar allah madaukin sarki ya malam jagora akan abin da zai fada ya faɗi daidai mu kuma allah ya ba mu ikon aiki da abin da malam zai karantar da mu ala gafarta malam bismillah الله الرحمن الرحيم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 a bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci ina mai mika ainihin wato godiya ga masu kula da wannan markazi na darul hadisi salafiya da ke nan magume a zaruwa. musamman dan uwa sheikh muhammad awwal abubakar wanda aka fi sani da suna malam mai shago allah madauki sarki ya kara musu sabati akan sunna ya ƙara musu ainihin dagewa da jajircewa akan biyayya ga manhajin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa da shi da sahabban shi hakika waɗannan ayyuka da suke yi na gabatar da karatuttuka da wa'azozi da tunatarwa aiki ne wanda yake gagarumi muna fata allah maroƙin sarki ya ainihin wato zama gaba gare su ya kuma ba su ladan ayyukansu na alkhairi sannan ya kau da kai daga kurakurai ko tangarɗa ko ainihin wato ɗan adanci da ya faru an bani wato taken wannan haɗuwa da sunan hasaba da illolinta kan cewa in zo na yi jawabai game da menene hasada me alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam suka faɗa game da hasada sannan menene illa da hasada ke iya jawowa ga ɗaiɗaiwan mutane ko kuma al'umma ga baki ɗaya sannan ya kuma za mu iya magance matsalolin hasada ɗin a tsakankaninmu ya kuma mutum zai katange kanshi daga aukawa cikin yi ma ɗan uwan musulmi hasada waɗannan a takaice su ne abubuwan da muke fata wannan takaitacciyar wato muhadara ta amsa mana su insha Allah ba don kuma ba saboda kasancewar ita wannan wato cuta ta hasada ya tabbata cewa cuta ce da mafi yawan mutane in baka ce dukansu ba suna fama da ita da gwargwadon matakin yadda ta riski mutum ko ta kama shi kuma tana jawo fitintunu da yawa a cikin al'umma tun daga kan haɗa gaba tsakanin mutane da kuma jawo mutane zuwa ga aikata manya-manyan laifuka waɗanda suke daga cikin kaba'ira irin kisan kai irin ainihin wato sihiri da ƙarya da ƙazafi da ana yin su a sakamakon hasada ne da aka yi na cuta wadda al'umma gaba da take fama da ita wanda kuma hakan ya sa malamai ba su gushe ba suna yin wa'azozi da lacoci da rubuce-rubuce tsawon zamani don faɗakar da al'umma game da haɗarin wannan cuta bayan kuma sau ta kasance wata kofa da shekarun mutane da aljanu suke amfani da ita wajen raba kan al'umma a addinin su da rayuwarsu haka wannan gaba ɗaya yar takaitaccen muhadarar da rami ba ta ƙoƙarin ba mu haske ne game da abinda ainihin wato malamai suka ɗe suna faɗa ba wani abu ne sabo ba a faɗa ba abubuwan da aka saba ji ne su ne za a tuna wa juna da fatan allah ya amfane mu ya sa mai aiki da abin da ke ciki na karantarwa wadda ke tabbatacciya daga ainihin ƙwar'ani da ingantaccen suna annabi sallallahu alaihi wasallama bisa fassarar magabata na kwarai abu na farko shine menene ma'anar hasada ka ce hasada ana nufin bughdu ni'matil ghayr watamanni zawala mutum ya ji a ran shi yana kyamar yana kyashi yana bakin cikin a ce wani ya samu alheri da kuma duk sanda wani ya samu alheri shi fatan shi kawai wannan alheri ya gushe baya son ya ji wani ya samu aiki ko ya ci jarabawa ko ya yi kasuwanci ya samu kuɗi ko ya gina gidan kai shi ya bar gidan haya ko ya samu wani ɗaukaka na mukamin siyasa ko addini ko tattali ko rayuwa kai wani ko haihuwa bai so ya yi ma wani abokin zama ya fi so a ce matar ta yi ɓarin cikin kullum fatan shi ya za a yi idan wani ya tafiya ya hatsari ko yan fashi su tare shi su kwace kudin ko ya je kasuwa ranar a faɗi ba riba duk sanda ya ji wannan ne na farin ciki na ƙasa ko kare tattalin arziki ko wata ainihin jarabta ta samu ɗan uwan shi musulmai to wannan shine hasada da zaran ka ji kana da irin wannan tunanin a cikin ranka sanda duk aka ce wane ya samu alheri kai kuma ka ji bakin ciki ko kuma wane ya gamu da wani sharri ka ji kai kuma kana farin ciki ko da baka farsa ba alama ce kan cewa kana tare da cutar zuci da ake ce asada domin cutuka iri biyu ne kamar da ibn qayyim ya rawa su akwai cuta ta jiki waɗanda su ake magungunan su da irin waɗannan magunguna na ɗabi'a akwai kuma cuta ta zuciya wadda mafi da ita ce shirka sai kuma haka dai haka dai ka biyo zuwa riya da makamantansu to ɗaya daga cikin munanansu ita ce ainihin wato hasada wanda kuma malamai suna cewa ha da'un muzmin cuta ce wadda take wato terminal wadda in kun haɗu da ita sai dai ku mutu tare kan mutumin da ya kamu da irin mugayen cutuka na zamani kamar mutum ya kamu da kansa a wani gaba na jikin shi da ta riga ta lalata jikin ko kuma mutum ya kamu da ciwon a hanta misali sa daga cikin cutukan da ake kirga sa matsayin almuzmina wanda sai dai ka rayu da su ka mutu amma ba a warkewa gaba da sai dai ta baka abin da zai rage maka zafi ko kuma ya sa ka bacci ko ya sa ka manta da cutar na ɗan lokaci to kamar yadda wani cutuka suke ga jiki cewa masu kisa ne ba a rabuwa da su haka hasara take ga zuciya cuta ce mai kisa wanda da wuya wanda ya riga ya jarabtu da ita ya rabu da ita da haka cuta ce mai haɗari da ya kamata lallai musulmi ya guje ta cuta ce wanda take mai da mutum ya wayi gari ya zama ne macuci amma yana ganin kamar an cuce shi saboda zai dinga kallon Allah da ya ba wa na kaza bai kyauta mai ba don me Allah zai ba wa na abu kaza ko kuma don me ne za a ce ya kusa yin hadari amma ya tsira ya Allah bai bashi ya fada ya fada cikin wannan bala'in ba ya aka da aka gobara kaza wannan yin shi ya tsira bai kone ba kaga shi ke da nufin zalunci amma zai dinga juya abun kamar shi aka cuta kamar an mushi laifi sai kasance abokin gaba amma a cikin rigar masoyi domin galibi kuma masu mutum hasada su ne wanda suke tare da shi wanda suke kusa da shi wanda suka taso wuri daya ko gari daya ko anguwa daya ko wanda suka san kuruce shi tun san da ba shi da komai galibi masu mutum hasada sukan kasance haka ne menene ya sa mutanen makka manya-manya mutanen makka suka gaza yarda cewa wannan mutumi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi allah ya zaba ya bashi annabta su yadda haka su karba me yasa suna ganin wannan marayan nan ne ba da ya taso a gunwa ne laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatin azim ya allah zai bada annabta ga maraya kaga shi ne da mutane suke ya ra ce wani dan gidan wani talaka ne ba dan cirani ne ba kwanan suka zo garin nan ba waye ma ya shi ba nan aka a wurin mahaifiyarsa ba mun san ta ba tana kaza ba a ce yanzu shine kansilan mu ko kuma shine malamin mu ko ya fi kowa kudi a wannan yara a ce haka kawai sai ga mutane sun ki yarda da wannan reality din Allah ne ya tsara abin shi haka amma sai mutane su gaza yarda da wannan wato gaskiya mabayyaniya wannan shine abin da ake nufi da asada. kokarin ma'ana kyamar ni'imar da Allah ya wa wani da kuma fatan ina ma da za ta lalace to wani kuma yakan ɗara na har ya kai ga ƙoƙarin lalata ni'ima ta hanyar yi ma mai wannan ni'ima yi da ka zaka ga shi mai hasada lara rahata lahu fi hayati ba shi da wani farin ciki bai hutawa domin Allah duk ba zai gushe ba yana bayan shi ni'ima kai kuma ba za ku gushe ba kenan cikin bakin ciki ina fata mun fahimci wannan a cikin alkur'ani allah maɗaukin sarki ya yi magana game da hasada a wurare kama daga ciki akwai inda allah yake cewa wanda kasirun min alil kitabi law kun min imani kun kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq fa'fu wasfahu hatta ce allah da amri inna allah ala kulli shay'in qadir a cikin suratul baqara aya ta 109 Allah ya ce da dama daga cikin Yahudawa ahlul kitab suna fata suna burin ina ma da su mai da ku kafirai bayan kun imani sun ga musulmai sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun riga sun ɗaukaka saboda ɗaukaka su da addini da larabawa ba komai bai musamman a idan bayahudi dan bayahudi ma ya ci bashin balarabe gani yake ya halasta kai ya biya ba sai ya biya ba komai kuma ko a ba shara. to waɗannan mutanen da ya raina yana aibata su da cewa jahilai ba su iya rubutu da karatu ba muna nan muna jiran annabin ƙarshen zamani in yanzu za mu kakkashe ku gaba ɗaya to da wannan annabin ya tashi zuwa cikin hikimar Allah sai ya zo a cikin waɗannan mutanen da suke ganin sun raina wannan sai ya sa hasadar taso daga cikin zuciyarsu ina ma sun san gaskiya ne addinin amma fatan su ina marara da kuma ku kafirai za su bi duk hanyar da za su bi na kawata muku abubuwa na kafirci da ƙoƙarin nuna muku waɗannan abubuwan ba su da alaka da kafirci dimokuraɗiyya ne yancin mata da yara ne abubuwa ne na tanɗe-tanɗe wato abubuwan ciye-ciye suturu wasanni salon zance take-taken rayuwa duka za su koya muku abubuwan da ba za ku sani ba an tumla ta shi'o bidoni kuma sai dai kuka kun zama irinsu sai dai ku waye gari kuna yin abu yadda suke abinda suke so ya zama yadda suke cin abinci misali da hagu kuma ku ci da hagu yadda ba ku sa yin addu'a da su ci abinci kar ku yi kuma irin sanar da suke sakawa kuma ku sa haka yadda suke hulɗa aure da zamantakewa da alaka tsakanin maza da mata kuma ku dinga yi haka ba tare da kun bi ka'ida addini ba yadda suke ainihin wato bukukuwansu na ainihin addininsu da al'adunsu kuma kuma kuna yin bukukuwan ku na addininku da al'adunku a cikin riga irin tasu sai a waye gari duk abin da kuke irin nasu ne to in kun zama kuna haka ko da ba ku je coci ba ko ku je wato kanisa wurin abin nan wurin bautar bai hude ba komai ku shiga zuwa masallaci sun riga sun bata muku tunani to abin da suke fata su mai da mutane kenan me yasa suke wannan fatan so suke addinin sai kara yawa a so suke su kara mabiya ba sa bukata kuma matsayin mabiya so suke ku ko ku asarar naku addinin kawai hasadan min indi anfusihim kokarin su kawai a fasa kowa ya rasa ba kamar mai wa'azin musulunci ba ne da yake fatan ka shigo addinin musulunci ka gane gaskiya ka bi sunna duka a tsira tare a su so suke kawai a fasa kowa ya rasa wannan shine asalin hadarin da ke cikin hasada kowa ya rasa a dawo a zama duka ba a da komai ba a da imani ko ba a da tattali mai kyau ko ba a da ilimi suna yi wannan asara ne min ba'di ma bayyana lahumul haqq bayan ya bayyana gare su cewa alqur'ani gaskiya ne saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam na manzanci a matsayin shi na manzo na karshe gaskiya ne lalle kuma cewa siffar da suka karanta a cikin littafin su game da shi ta gasgata duk wannan abubuwa sun tabbata a tarihi abubuwa ne da ba sai an tsaya ana fashe su ba tun da ba su ne muhallin zance ba a takaice wannan shine hasadan da yahudawa suke ma dukkanin wani musulmi a duniyan nan tun daga ainihin farkon musulunci har zuwa yanzu da ya kamata kowa falekun ala hadarin minhu kowa ya zama yana da takatsantsan game da abubuwan da ke da alaka da su Abin da duk suka kawo na duniya ya kamata mu kalle shi mu kuma da ainihin wato ma'auni na addinin musulunci kar mu shiga shi haka kawai mu afka mushi da alkafara mu bari malaman da ke cikin mu mana bayanin menene ya dace da shi ya ya kamata mu yi mu'amalanci wannan abu sawa'un sutura ce ko waɗannan kayan ainihin wato sadarwa na zamani ko ababen hawa ne ko tsare-tsaren rayuwa ko kuma wani abu da ke da alaka da abubuwan da yahudawa suka riga yanzu suka wato sha makance duniya da su gaba gida waɗanda kowa ya san su lalle ma da bukatan mu ba a hankali in ba ka mu wayi gari ba sai ka wani ka ga sun daga ka daga kan tafarkin da kake na ainihin suratu mustaqim amma da aka sai Allah ya ce fa'afu wasau kai wanda yake masara to ka dinga ahuwa ka dinga kau da kai ka ce sai ka rama na fatan fahimci daga gano wannan maka hasara ka ce za ka rama da kita ko da irin mugunta ko hasara da yama ka kau da kai ka yabe kai ahuwa wannan zai fi kawo maslaha biyar da ka ce to kai ma sai ka rama abin da yawa. haka nan kawai za ka ji kana neman aure misali sai wani baka san laifin da ka ba sai ya zagaya can da kake neman aure sai ya je faɗo ta magana ta batanci wanda kuma ƙarya ce to idan ka je ka ji labari kaka ce wallahi sai na rama kar ka ce haka ka kyale shi ka yaɗe mai shi abin da ayat take nufi kar ka ce kai ma kana nan kana jin sai ran da ya fara neman aure ko neman wani mukami ko neman wani ci gaba rayuwa ko yana cinikin wani fili ka zaga ya kace ka aini shi karkara ma haka shi ma'anan fa'afu wasfahu hatta ya ati Allah bi amri har zuwa sanda Allah ne kawo al'amarin shi na nasara da ɗaukaka da ainihin musulunci da musulmai inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da ainihin kaddara ta ainihin sarrafa duk abin da ya ga dama sannan Allah ya ce am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما cikin sautin sai aya ta ainihin hamsin da hudu wannan ita ma tana ishara zuwa gare wancan kabiya ne yahudawa suna jin haushi don me yasa za a samu annabi a cikin jinin isma'il ba jinin ainihin wato ishaqa ba tare da cewa waɗannan 'ya'ya ne na mutum ɗaya shine ibrahim alaihi salam kuma su sun ta samun annabawa da yawa ta tsatsan wancan ainihin wato ɗana annabi ibrahim shine ishaq alayhi salam don me yasa za a samu wannan annabi na ƙarshe wanda ya kowa daraja a cikin annabawa hankoransu kenan duk da yawan annabawan da suke da su sun karanta sun tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa daraja a cikin annabawa da ɗaukaka ya fi kowa mu'jiza khalida ranar kiyama shine jagoran duka halittu annabawansu da talakawansu don haka zai danne gaba ɗaya alfarma annabawansu sannan kuma dukkan addinan annabawan da yanzu sun zama expire an daina yayin su sakamakon zuwa ainihin qur'ani da wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan bakin cikin da asada bayan sun ci zamanin su bayan sun yi annabawa da yawa bayan ainihin wato kashe annabawa suke yanka annabawa suke su kuma su gaba da harkokin su ne da kullum amma kuma duk da wannan wasu na hankoran annabin nan kwaya ɗaya tamkar da dubu dole shi ma zama a cikinsu. to daga ba gane gane ashe mai hasada nan yana iya maka hasada abin da shi ma yana da shi ba wani sai wanda bai da shi wani wani ba yana sama da kai yana da digiri amma bai so a ce ka ci waye ka haka akwai zalunci a cikin wannan da yawa yana da miliyan goma amma yana bakin ciki da kasa mu dubu ɗari haka wannan akwai zalunci a ciki ko to shine suna da annabawa ɗaruruwa amma suna bakin ciki annabi kwaya daya cikin wata al'umma shi na Allah yake cewa dan me suke mutane hasada kan abinda Allah ya ba su na ni'ima to ko su hasada ko kada su yi Allah ya ce mu dai mun riga mun ba mutanen gida na Ibrahim littafi annabta da hikima ko mun ba su mulki mai girma ba wani. wannan abun guda uku kuma malauki izina su ne asalin abun da ake mutane hasada a ciki alkitab ilimi kenan alhikma wato ainihin a dabarar rayuwa wata ke sa mutum ya samu duk abin da yake samu kuɗi ko shahara ko wayewa ma'ana duka suna ga kashi abin da ke ce mai hikima kokarin kallon rayuwar da Allah ya halitta kai kuma ka ga me za ka ci moriya a ciki me mutane suke bukata ka kawo musu na kasuwanci wata sana'a ce take ci a cikin al'umma ka zo ka za ta ka samu kuɗi a cikinta to dukiya kenan sai kuma mulki abu na uku wannan abubuwan guda uku ne asalin abin da suke jawa mutum hasada a rayuwa a ga ya samu wani abu da ya ɗara na wani da sunan ilimi ko abin da ya ɗara na wani da sunan ainihin wato kuɗi ko abin da ya ɗara na wani da sunan mulki to in dai ko kana neman ɗaya daga cikin waɗannan to ka tabbatar sai an ma hasada ba zai mutane su kyale ka ba yana daga cikin jarabtar da Allah zai ba kalla annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ce kawai mutane fa ba ta da dukunkuni ko kwaya a cikin ta komai shafaf ya same su kuma cikin bata cikin maguzanci cikin barna da cin dukiyar juna da cin riba da zinace zinace babu irin barna da baya cikin al'umma laraba kuma sun san shi sun san mutumin kirki ne sun gasgata cewa baya karya baya cin amana mutum na iya kin yadda da matar shi ya ki bata ajiya amma zai kawo mishi sallallahu alaihi wasallam amma da haka da ya ya ce ga gaskiyar sai suka yadda saboda wannan hasada cewa to gaskiya mu da dai wani ne ma ya za a kai wannan maraya wanda ake tausayawa a ce shine babba kuma a cikin ba shi da kuɗi yana yi ma wata kasuwanci ne ma yaron wata hajjiya ne ta birni to kenan komin alherin da kake wa mutane ba za a rasa wanda zai ki wannan alherin ba zai ki gare shi to ya kamata duk wanda yake da ta ni'ima ya sani cewa sai an ma hasada a kanta la'alla kuma wanda zai maka hasada za ka ga shi ne aqrabun nasi ilaik da mahaifi mata aboki malami almajiri ah, oga ko yaran aiki za su iya majunansu hasada karka ce ɗanka wani zai ma hasara ba ko mahaifinka ko mataka za su yi karka ɗauka an ce wannan zai ma hasara sai wanda masallacin ku ba iri ɗaya ba ko kuma addinin ku ba iri ɗaya ba ko kuma in kai kana faci a nan sai wanda ke faci a can ƙarshen wani layi sannan shi ne zai ma hasara saboda kwasomi suna tsayawa nan su kare iska ba su zuwa goshi ba dole su shi ba halayyar da ke goyon faci a gurin ka shi ba yana ma hasara ba na faɗa garin na faɗa na haɗa mutane da yan uwansu bane muna so ne mutum ta ce hakikani yadda abu yake da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bada wani wato rigakafi na asara shine gashi nan suratul fara a cikin abin da zaka lissafa ma'aloli waɗanda kake nema Allah ya tsare ka daga sharrinsu hada mene wa min sharri hasidin iza hasada to wannan bai kamata mutum ya sakaci da karanta wannan adda ba wannan sura gaba ɗayanta dama ana sa ran matsayinka na musulmi wanda kake wato mai koyi da sunna akalla kana karanta ta kullum akalla sau biyar akalla na bayan salloli din nan daga cikin azkar waɗanda kullum ake so ka dinga yi a bayan ko salon farilla ai akwai mu'awazat ko ya kamata ka dinga yin su da kuma conscious da tunanin cewa kana yi ne don Allah ya tsare ka don ba wai kawai kana karantawa don dai kawai kai ma dai zama dai ka karanta tunda ka kowa na karantawa ya kamata kwakwalwarka ta dinga riya maka cewa kana neman tsari ne daga waɗannan abu min sharri kaza min sharri kaza min sharri kaza ina fata muna gane wannan waɗannan kaɗan kenan daga cikin wasu ayoyi da suka yi bayani akan ainihin hasara da take a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za mu takaita kwarai akan hadisai guda uku na daya akwai riwaya daga azubair radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah yace dabba ilaikum da'ul umam qablakum manzo Allah yace cuta wata damu al'ummomin da ke gabanin ku ta sadadu cikin ku da al'umman ta ɗaukaka to ta da ta cuta da take faruwa gare ta ne wannan cutar sai annabi yace al-hasad wal baghdha hasada da kuma yau juna makirci hasada take fara zuwa sannan sai a fara juna makirci sawa 'yan siyasa ne attajiran birni ne malamai ne matan aure ne ustazai ne momi duka inda suke taron al'umma sun ɗaukaka sai ga suna wa juna su hasaba an nake so ya tambi akan wata ƙadiyya kan na manta da ita cewa wai malamai su suka fi kowa sada wannan gaskiya shari ne ba malamai suka fi kowa sada ba jama'a gari masu faɗa wannan abu saboda kawai usabe ne ba san komai sai malamai ba san attajiran birni ba ba san malamai na boko ba ba san yan kasuwa manya ya suke su ba duk wanda zaka tana yawo ne a cikin mu usabe saboda malamai kuma muke saurara to malami kuma yana da wani ƙarin aiki shine shi dole sai ya faɗi duk abin da wani yake mara kyau shi a cikin aikin shi ne baya cikin aikin ɗan kasuwa in yana har kaya ya dinga cewa kun ga wani bai arha bai kyauta ba ko ya dinga cewa wanda baya arha jama'a baya bin annabi ba yake dan kasuwa bane wannan amma shi aikin malami ne faɗi cewa wanda baya arha bai kyauta ba saboda akwai shi a cikin karatu to a cikin haka kuma zai faɗi malamin da zai faɗan gaskiya bai kyauta ba ko ya faɗa aiki ko ya kai ga ya yi fushi ya kama suna sai a ce hasada ce ba zo da ta zama hasada ba ta yi tsantsan siya ce kawai yake da ya kamata mu dinga yin malaman adalci ba ka iya wato yakana cewa abin da malami ke faɗa akan wani malami na kurakurai ko na kadi ba ka yakana cewa salaci ta yi tsabar gira ce alal haq kishi yake wa gaskiya da ka san irin yadda 'yan kasuwa da 'yan siyasa suke wa junansu makirci da ka san na malamai kankani don ba na ji akwai malamin da saboda wani malami ya ki faɗan gaskiya zai tafi gun boka ya ce a yau bakin malam wani ya daina wa'azi gaba da amma kaga yin kasuwa suna haka sannan a yan siyasa kam sun fi haka ko kai har yan wasa yan wasan hausa da yan wasan kwallo da yan drama suna yin wannan za a ce wani tauraron shi ya fara tashi sai ta bugun wani buka a ce ya sa wa tauraron bakin fenti ya daina asiri amma ka taɓa jin labarin wani malami ko da malamin bid'a ne za a ce saboda tsabar kyamar malamin da shago misali da yake ya je gun wani boka ya ce a rai malam shago baki baki ba da ba zai ruwa <laughs> ya riga ya yi to wannan sai sa sai ake yawan zargin malamai da cewa wai suna da hasara za a iya samu hasara cikin malamai kuma ta faru amma ina so ne disputin cewa ne ba su kare suke yi ba yana cikin sauran fawa'if na al'umma ina fata an fahimci wannan in ka rayu a cikin mutane rukuni rukuni za ka ga suna da irin wannan ɗabi'a ta ainihin haka to shi malami kamar da muka saboda yana da ƙarin aiki akan wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya al-haliqa hasada ita ce mai aski ita ce wanzaniya halikatu din la halikatu shi'ar yace wanzaniyar take aske mutum addininsa yadda ka san wanzan da ka zauna a gaban shi ya ɗaya duka gashin da ke kanka ya mai da kai abin nan wato ƙwaryen molo to haka hasada da ƙeta tsakanin juna take yashe addinin mutane kawai gari kawai ka zama fafa lulu a lamarin addini saboda mai saboda kana wani hasadar ni'imar da ya masu Allah ya mushi kamar yadda muka faɗa saboda hakan na nuna kai yanzu baka yadda da abin da Allah ya raba ba kenan kana so kewa Allah gyara kai da kai ba neman mushi wallazi nafsu muhammadin biyadi sai wanda Allah ya ce na rantse da Allah da raina ke hannunsa la tadkhul jannata hatta tu'min wala tu'minu hatta tahabbu ce wallahi na rantse muku da Allah da raina ke hannunsa ba za ku taba shiga aljanna ba sai kun yi imani kuma ba ku taba kasancewa masu imani sai kuna kaunar junanku kauna da ta hana ku gaba da hasada afala unabbiukum bi shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam zai bada likici yace bana gaya muku wani abin da kuna yi za ku kaunaci juna ba afshu salama bainakum ku ringa yada sallama da aminci tsakankanin ku ko da ko wani rukuni wata santa wani daba ta wasu masu zama da kake tsammanin suna ma da an karo karka roga kai aka tsaya ka musu sallama assalamu alaikum rahmatullah ayi sallah lafiya ya jama'a ya iyali ka wuce yau da gobe sun kaunace ka amma ana ganin kana wasu da kaji a ce wannan yana kashen kudi ba kullum karatu ya sa a jikin roba roba ka wuce kuma ka zo baka kuwa sallama kaga ka ba mutane da wasu su gaba rike maka a ce yaushe ma ya samu kudi amma kuma shi ya sai girman kai nawa ne ma da shi ko da wanda yake ba kan baka kafin shi samu don tunda shi zaune yake da ka afshu salam da jama'a dinga yada aminci a dinga yada sallama yana da gaskiya alamun tashin kiyama da annabi ya faɗa shine mutane su dinga yin sallama kawai wanda suka sani sai dan masallacin ku ko dan kwas ku ko dan layin ku ko dan kabila ku ko da yake irin kare hula irin ta yan gan shi zaka wa sallama kawai amma an kai wani baka san shi ba ruwanka da shi kowane mutum ka gan shi kawai ka ɗauka musulmi ne ka mai sallama sai in haka sa haka ta bayyana shi ne ma'ana salam don kai mutum wannan sallama to ka amuntu kenan ka amintar da shi daga tsoron da kake kuma ka amuntu daga tsoron shi insha Allah wannan hadisi ne wa imam Tirmidhi rawaito shi sannan a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta sa hadisi na biyu a cikin wannan ainihin mas'ala shine daga Abu Hurairah radiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wa صلى wa عليه sallama. Wanzan وزال ce يتي لا يجتمعان في nari muslimun katala kafiran sun masaddada wa qaraba ce mutum biyu ba sa haduwa a gidan wuta shine musulmin da kashe kafiri sannan baya kashe kafiri a gun jihadi ka kashe kafiri bayan ka kashe kafiri a gun jihadi sannan kuma ragowar rayuwarka ka ci gaba da kokarin saddada kana toshe hanyar barna wa qaraba kana kusanta hanyar alkhairi ba ka ce akwai na je jihadi ko ka dawo kai fallon house din ka ci ha ko da muka yi jihadi sabai da suka je badar aka ce an kalli zuciyarsu an gafarta musu komai ba su wannan yi ka to ba shi gaba da suka yi dinga yin kokarin ya za a yi sira jibril sai na uba zai rasu cewa yake yi ina fata ranar kiyama ya zama ni da musulman da yawan mulki shekara da shekaru a matsayin amir mumini ya zama ni da su ba yabo ba fallasa mu rabu babu wanda yake bin kowa bashi fatan da yake yi kenan yana shi ya daga cikin al'asharin bashi na biljanna bai dogara da wannan ya ta ba komai mu da tun annabi yana rayuwa masa certificate to me kuma sai suka ci gaba da kokarin ya za a yi su yi sajjidu wa ƙari na fatan fahimci wannan to bayan mutum ya je jihadi a Allah ya azata shi da kashe kafiri sannan kuma ya dawo ya ci gaba iya rayuwar shi kokarin yin ayyukan alkhairi da gujewa ayyukan barna shirka sako bata bid'a to wannan mutumin ya mutu shi da kafirin dama wuta ne direct to ba za su haɗa wuta ba ma'ana shi yana aljanna kenan mumini ne ba sa haɗuwa wuta tsakanin mumini da kashe kafiri ya mutu mumini ya cika da imani tsakanin shi wannan kafirin ba za su haɗu da juna wuta ba na ɗaya kenan wala ya sami ani fi jofi mu'minin akwai kuma abubuwa guda biyu da ba sa haɗuwa a cikin cikin mumini gubarun fi sabirin sabilillah wa fawhu jihannan. duk mu'minin da cikin shi ya sha ƙura ta jihadi ya fi ta jihadi har ya sha wahala har ƙura ta shiga cikin cikinsa saboda wahala to da wannan ƙurar a cikin cikinsa da kuma kakarin zafi wutar jahannama ba su a cikin cikin shi ba ma'ana ba zai ji jahannama da wannan cikin ba ka kenan ba cikin ne za a ajiye gefe ba ko shi ne gaba da ba zai ji wutan ba sai kuma wannan sai ce wala yastana fi qalbi abdin sannan abu biyu ba su haduwa a zuciyar mumini zuciyar wani bawa to wannan shi muhallin mu na wannan matsala al iman wal hasad da imani da hasada ba sa haduwa a wuri daya a cikin zuciya daya wannan hadisi yana da hadari jama'a ya kamata kowa ya kan shi adalci ka je ka kwanta kai kaɗai kamar ka hisabi kana mutane hasada symptom ɗin na cutar shine idan wani farin ciki ya samu mutane ya nake ji a raina bakin ciki nake ji ko ina jin ina taya dan uwana musu farin ciki idan wani bala'i ya auka wani ya nake ji kada yanka ba bakanka amsa idan kana jin daidai ma'ana farin ciki ga yan uwa musulmi kai ma kana farin ciki bakin ciki ga yan uwa musulmi kai ma kana bakin ciki to sai ka gode wa Allah akwai imani a zuciyarka kenan ka ci gaba kokarin maintain wannan imanin ka duk kokarin kiyaye imanin ka idan kuma ka ci aka san haka ma'ana duk sanda wani abun farin ciki ya samu wani kai kuma kana jin bakin ciki a ranka duk sanda abun bakin ciki ya samu wani kuma kana farin ciki wani ma aiki yana ta labari yana yadawa wani ma kafin gari yawa ya yi da yawa text ka ji labarin wani ko bashin nan da ya ciwo yanzu haka yana na yan sanda ribin da kake cikin kawai yi wannan tax umar da asara kudin ka na MTR bayan zunubi to in ka ji a haka zuciya ka take to alama akan cewa baka da imani shi sa ga wannan sahabi da manzo Allah ya ce yanzu nan dan aljanna zai wuce shikenan sai wani wuce wanda ma ana ganin shi a cikin ma sabo ba wata tsiya bane ba kawai wani memba ne na can flow member na can baya a ah, sai wani ya ce wannan kuma yanzu shi ne da aljanna in je gami yake yi ya je bakunta gidan shi kwana uku yana bacci da ido daya sa'ida wake na ko shi kuma sai a tabbaci shi hali an mari'a baya yin komai sai wutar wutar ma sai kusa da asuba yake shi in gari ya kuma ya sallah kawai ta bi harkar shi ta duniya sai ce mishi bayan kwana uku gaskiya ni da na sai maka ba zan zo in kwana a gidanka saboda kaza kaza ba haka bane gaskiya na ruci ID ne kaji kaji kaji kaji abinda manzo Allah ya faɗa gaba da kai sai na zo na ga irin ayyukan da kake nima na kwaikwaya ni kuma na ga baka yakin komai sai bacci alamun sare akwai raina yakin da mutum yake in an ji baka tilawa izu goma a dare a kuma kai wannan ai malalaci ne ai kenan sai ya ce wallahi dai na san bana wani abu abinda kawai zan iya tunda ina yi extra shine cewa bana bacci da bacin ran ko hasada wani a zuciyata abin da ya yasa aka ba shi da hazard ta duniya ina ma da za mu samu akan wayan uwa sai in muka zo bacci ko wani zo kwanciya bacci kokari ko da kana jin haushin wani sai ka fasa jin haushin shi ka yi ta'awuzi ka kokari ka daina jin haushin kowa saboda Allah ya mishi wani abu ko saboda ya ji ka wani abu la'allan mu mu samu fana da ɗaukaka Allah shi ya da mu to ka dai ji hadarin cewa da imani da hasada ba sa haɗuwa a cikin zuciya da dole ɗaya bai wa ɗaya waje amma ka hada kamar da misali mumini matsoraci suna iya haɗuwa mumini marowaci ko ta annabi sai ana iya samu a zuciya ɗaya cutar ruwa da kuma nagartar imani cutar tsoro da nagartar imani suna iya haɗuwa a jiki ɗaya amma cutar hassana da nagartar imani ba su haɗuwa da akwai sake kenan wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce al-imamu nasai ya fitar da shi shi da waninsa kuma al-imamu al-albani ya inganta shi sai akwai asalin riwayar ba da cikakken ta ba haka a cikin sahih muslim وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال yake fara cikin hadisi wanda kusan kowa ya karanta wannan hadisi na bai ce la tubarid kar ku dinga yi wa juna kita wala ta hasudu kar ku dinga juna hasada shine muhammad shahid wala ta babu kar ku dinga cin diddigen juna wani ya je za a sai mishi wani fili ka je ka hana ko yana neman wata mata zai aura ka je ka mai wani kazari ka ce ah, to da an can daga to ba dai a tunawa amma dai ba ruwa na ni wani abu barka ku neme a gagara ya ga ka yi lamba kenan ko sai zama ko babu wata hujja ta hana haka misali ko yana neman wani mukami ko yana neman wani abu ka je ka ci diddigensa wa kunu ibadallahi ikhwana yace ku zama bayan Allah ƴan uwan junanku masu taimakon junanku masu tausaya wa junanku masu wa junanku nasiha wala yahillu lil muslimin an yahjura akahu fawqa thalathin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bi alasta ga musulmi ya kaura cewa dan uwansa ya gaba da shi fiye da kwana uku ba in har ya zama dole wani ya baka wushi to zaka iya kaurace mishi kasa da kwana uku amma ya wuce haka to ya wuce haddin da musulunci yadda daga nan sai ku shirya da shi ka shi sallama ku ci gaba da kulla wannan hadisi bukhari da musulun suka rawaito shi hadisi yana san ɗan islamiyya ma da sa da ci ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yi hasada da haka hasada haramun shi domin wannan hanin yana nan akan asalinsa tunda babu abin da ya rage mushi zafi haramun shi. abu na uku shine maganganun wasu malamai game da hasada mun ji maganganun Allah subhanahu wataala maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin manhajin mu na salaf na ainihin salafiya za mu kawo maganganun wasu daga cikin magabata me suka ce game da hasada daga ainihin tabi'i mai daraja sa'id dan jubair Allah ya ji kanshi da rahama yace istami'u li ilmi ulama wa la tusaddiqu ba'dahum ala ba'd fa wallazi nafsi bi yadihi lahum lahum ashaddu taghayuran min at-tuyusi fi zarabiha yace ku dinga jin wa'azin malamai kuna aiki da shi amma kar ku dinga gasgata maganganun junansu akan juna yace na rantse da Allah da raina ke hannunsa malamai akwai wanda tsananin hasadarsu da gabansu tsakaninsu da juna ya bi rigimar da ke tsakankanin bunsarai in suna barbara kamar ka ce magana tana wato abin nan cin karo da abin da na faɗa da su ko cewa malamai ba sa wa junan sasada don ba hakan na ce ba ba su kaɗai suke yi ba wannan saboda malami ne kuma ya yi gwagwarmaya kuma ya san sirrin sana'ar malanta da harkar karantarwa kuma ya fuskanci wato sharri daga malamai shine yake ma mutane nasihar cewa idan kana sauraron malami to sauraron ilimin san da yi wani abu wanda ba karatu ba ne rabu shi duk malami ga sirrinsa duk magana da malami ya faɗa idan yana da hujja ba zai numfasa ba sai ya faɗa bai jin daɗi bai faɗe ta ba aya ko hadisi ka rike wannan a matsayin wato kamar na baka wato abin nan password na malamai ne wannan duk malamin da yake magana sawa hujja daidai ce ko ba daidai ba ba zai numfasa ba sai ya faɗe ta kamar yadda kasan duk saurayin da ke son budurwa hankalin shi bai kwanciyar bai mata kyauta ba ne yi mata kyauta ba da kusisi ko ba ka wani to aka duk malamin ka ya faɗi magana ya ce kaza kaza kaza ka ya ce saboda Allah ya ce saboda annabi ya ce ko saboda malamai sun ce in ka je shiru ka ta kwana kwana ina ta kokarin ya zai daina nuna abin yana da kyau amma babu waɗannan hujjojin to ra'ayin shi in yayi ma ka bumbi ko ka bar shi ne sirrin wannan magana ana ba ta mala amu abuwa na ba da password ne to don haka malamai suna magana ne da hujja sun da suka zama ba hujja to yanzu sun zama kamar gama garin ordinary citizen kamar gama garin mutane ne su ma kaga gama garin mutum ko ya faru magana sai in ta yi ma ta dace da yawan hankalinka ko ta fuskanci da ka fuskanta ko kuma dama kai ma kana da irin tunanin kamar galibin mai zuwa neman shawara dama da wani tunani to in ka faɗa mishi irin tare shi shi kenan sai yau wato yanzu a shi ba shi kai na kawai ra'ayin ba sai kawai tashi cikin farin ciki da zaran ka kawo abin da ya kasance haka to an samu matsala to haka malamai suke shi ne abin da yake nufi idan suna magana ka ji su amma in suka fara maganganu akan junansu to nan ba su da ayar da za su ce wane kaza ne kawai magana sai irin ta mutane to nan ka kyale su kawai kaga yanzu shi yana wata da mu daga sharrin hasada sannan daga muhammad ibn sirin shi ma babban tabi Allah ya masa rahama yace ma hasittu ahadan ma hasittu ahadan ala shay'in min amri dunya yace ni ban taɓa yi kowa sada kan wani abun duniya ba لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أصله على شيء min أمر duniya don wannan mutumin ya mutu dai ko da dan aljanna ne ko da wuta to in dan aljanna ne na wannan ne ya kan abun duniya to dan yana sarra akan wani dan kankana abu wanda a cikin aljanna bai fi wajen da za a aje sanda ba da duniya ta da muhimmanci a gun Allah ba ta da wani muhimmanci kuma gaba ɗayanta darajar ta ala yana bai fi inda za a aje sanda ba a cikin gida to ba ka ga ma'ajiyar sanda a kowane wanda ce yanzu gida ya ce ma'aikatar kamar design har da inda za a aje sanda ita ma tana da rata structure din ba a yin wannan saboda ba ta da muhimmanci kamar manjagara misali yanzu inda za a shi an taɓa yin za a yi gida a ce musamman sai an mushi wurin shi to duk duniyan nan ba ta fi daraja haka ba a wurin Allah to idan kana ma mutum hasada akan abin duniya sai zama ɗan aljanna ne to ana sai ka mushi hasada akan aljanna ita ce tafi kololuwa ka kyala wannan shi ne kikin maganar shi ce wa in kana min ahlin nari fa kaifa asudu ala shay'in min amri duniya wa huwa yasiru an ko ko dan wuta ne to ba bukata ka kana mai hasada domin wannan da yake ciki ma daɗi wa qala sheikh abdullahi bin muhammad al-ghulaiman wani daga cikin malamai na zamanin da muke raye malam abdullahi al-ghulaiman yake cewa al-hasadu dhanbun min adh-dhunubi wa lam yudhhirhu sahibu yace hasada zunubi ce koda baka bayyana ba ba sai ka fito kana faɗa ba in dai ka ji ta a cikin zuciya to ka yi laifin ji a cikin zuciyarka jama'a shi ne farkon laifin in kuma ka fito kana bayyanawa ko ka ɗaukan wani mataki to laifin ya azzama kenan ya kawo li'annahu naqidu hubbil akhil ma'mur bihi fi nusus shar'iyya domin kyamar wani a cikin zuciyarka wannan kadai ya saba wa kaunar dan uwanka da aka ce yi a cikin nasoshin shari'a wa qala al-khalifatu al-abbasi al-mu'tasim 'ala Allah akwai wani sarki daga cikin sarakunan daular banar Abbas al-mu'tasim 'ala Allah sarki ne na musulunci yake wata magana yana cewa al hasada ma ahdala bada'a bi sahibi wannan da ta kissa za mu takaita ta kadan abin da aka rubuto cewa yana da wani wato waziri nashi kamar a ce PA ne nashi sai kuma akwai wani mutumin kauye wanda Allah ya hada jinsu da sarkin sarkin na kiran shi ya zo a ci abinci a zauna a yi fira ya raka shi unguwa sai wannan waziri yana jin haushi yana yana hasada ma wannan bakauye shi ko bakauyen gabiri ba masa abin da yake ba shi ke ran nan sai kitsa wa wannan bakauye wani makirci cewa ya bi shi gidansa da suka tafi gidan wannan waziri sai aka musu abinci mai warin tafarnuwa suka ci da aka gama ci abincin sai ya ce ma wannan bakauye to idan ka je fada in za ka magana da sarki ka dinga kawo da bakinka don baya son warin tafarnuwa din nan sai kuma ya zagaya ga sarkin cewa wannan ba kawai fa yana cewa kana warin baki za ka ga abin da ya dinga yi ile ko da ya shigo sai ga yana kawo da bakinsa in yana magana da sarki yana rufewa da haɓar rigarsa sarkin nan sai ya fusata nan da sai aka to sika zuwa wani daga cikin ma'aikatan shi a can nesa cewa idan an kawo sika nan a kashe wanda ya kawo ta to da aka ba shi wasiƙa a naɗe da ya fito kuma wazirin yana jira ya game zai faru sai ya gan shi da wasiƙa ya ce ina za ka kuma ce sarki ne ake nugunwa ne sai ce a a cikin rashin ce to wannan ya fi wuce da ke tsammani ka gama an ba shi ya ji a ƙara mai matsayi hala ma gwamna za a ba shi sai ce to ka sa abin ra'ayi zan maka wannan aikin ka kawo wasiƙa ya ba shi dirhami dubu biyu kamar da ba cikin kisa ya ce kai zaman ka ɓuya a gida na yan kwanaki hana dawo ka sarki ya ganka ya ce baka je ba shi sai kama hanya ya tafi ya zuwa da aka buɗe wasiƙa dama an ce wanda ya kawo wasiƙa a kashe shi shi ke aka kashe shi kwana biyu sarki sai ce a ah, ina waziri aka ce waziri ya tafiya ina wannan ba ƙauye aka ce ba ƙauye na a gidan shi ba ƙauye na a gidan shi aka ce cewa jiya a zo da shi ya ce kai ba ƙauye na saƙon na baka ya ce kai ne kaji kaji kaji bai ƙauye ba tunda ba ƙauye ne bai da wayo ce kaji kaji kaji yadda muka yi ya ce in bashi sai ce ah, wai kai ba cewa aka kace baki yana wari wuce ni na fara haka lalai bai Allah ban fara haka ba shi to aka kace magana da ni kwanaki kake kaura baki yace ai shi wazirin ne yace mun haka cewa ba ka son warin tafarnuwa to shi ne faɗi wannan magana yace yace Allah tsina wa sada ta yi adalci hasada ta yi adalci ta fara da mai ita sai ta kashe shi kafin ta kashe wanda ake shi kenan sai kara ma bakawai na mukami wannan yana iya faruwa ga duk mai hasada za ka je garin hasada sai ka shiga cikin bala'in da shi ne kake hasada bai sani ba ma ina fata mun kwanci wannan kar ka tawo da roba roban ka kana tafiya a guje sai ka gwanda sabon mota ka je garin kana kallon shi ka tabbata wani ne da sabon motar nan waye ba shi ɗani sai ka je ka buga wata ba ka sani ba <laughs> kawai ka je ka kai a kafa kuma durobin su fashe Allah shi ya da mu to a waɗannan wasu kenan daga cikin nasosi wanda suke magana kan hasada sai kuma matakan cutar hasada ma'ana kan cuta tana da matakai tun daga sun ta kawo mutum kuma har ta girma har ta manifesti har ta wuce da za a iya gyara ta wata kuma har ta kisa to wannan cuta ta zuci da ake ce hasada tana farawa farko da tamanni zawalin ni'mata al-ghayr matakin ta na farko shine ka ji a zuciya ka baka son mutum ya samu ni'ima matakin farko kenan daga nan kuma sai mutum ya zama ya tamanna zawalan ni'ima wa yuhibbu zalika wa in kana la yantakilu ilayhi ya dinga kaunar ni'imar wani ta gushe ko da ba ta dawo gare shi ba da kawai tunanin shi ya za a yi a sace roba roba wani yanzu ko mutanen shi ko da ni ba zan samu roba roba ba to Allah sana shi ya kone misali Na ذوق يتمنى زوال النعمة عن الغير بغضا لذلك الشخص لسبب من الأسباب إذا ما yana fatan ni'ima ta gushe daga wani mutum na musamman saboda wani dalili akwai wanda shi kawai baya so ga kowa ya samu ne shi ne irin wancan shi duk wanda ya ji samu wani abu a unguwa yana bakin ciki sai idan ya nuna sai take tashin shi su nuna maganganun shi sai an ji da gare su A wanda shi kuma wane ne kadai su ya samu saboda dalili wahala wanan nan ajin su daya na sun taba neman aure hala mutum da ya koya musu sana'a hala irin kasuwancin su daya sun taba takar wani mukami tare hala tare suka yi hadda shi ya fi shi kwarin hadda hala irin waɗannan dalilan sabon minan asbab wani mutum da kuke rayuwa tare da shi a wani industry na rayuwa a wata harka ta rayuwa ya zama kawai shi kasa wa irin shi kake wasa da zaga wani har yana da yan kora masu kawo shi labarin abin da wanda yake ciki musamman a yan siyasa da alazan birni a kodan su su gaya mashi to wani fa an ji ya kifon fom na wannan sabuwar takara da rai wani fa an ji bayan da kamfin daga jam'iyya kaza wani fa an ji yayin odar kaza daga china kai ma ya kamata ka je ka yi odar ko kuma a je a gaya kwastam a asiranta musu cewa yi odar to irin wannan ya zama kana wani mutum hasada shi kaɗai na musamman mataki na uku kenan nasara ta fara muni kenan galibi a irin wannan matakin shi ne ake zuwa ga asiri amfani da aljanu da sirce-sirce da tsabbace-tsabbace don ganin an ainihin wato kawo wannan mutum matsala a rayuwarsa ko kasuwancin shi ko addinin shi ko harkar shi mataki na hudu Allah ya tamanna ga wani ni'mati anil mahsud walakin ya tamanna li nafsi mithla akwai wanda kuma shi ba ruwan shi ba sai wancan ya rasa ba amma shi ma yana so ya samu irinta wa in lam yahsul lahu mithluha yatamanna zawalaha al masuri hatta yatasawaya in ko bai samu ba to anan ne yake fatan da a rasa amma in zai samu ba sai wani ya rasa ba shi rasawa ne kawai bai so yi ko kuma wanda tamanna li nafsihi mithlaha wa illam yahsul lahu mithlaha fala yuhibbu zawalaha an al mahsud wanda yana son ya samu irin abin da ya gani na ni'ima ga wani amma baya son na wani ya rasa fara huwan da bila ba ba'sa bi wannan matakin shine wanda bai da matsala shi ne ake ce al gifta da zo a hadisi annabi yana cewa la hasada illa isnayn imam nawawi ce fasara hadisi shine in ma har hazzi yu ay hasada to ta halasta wuri biyu kamar yadda in zai yu ay gaba ta halasta ta kwana uku to in za ka yi hasada to ka sa daga mutumin da Allah ya bashi dukiya yana ciyar da ita ta hanyar ɗaukar addinin Allah to wannan kamar ya sada ma'ana kai fatan ina ma da kai ma ka samu irin haka kai ma ka irin aikinsa a aikace mun ga sabbai suna haka domin duk wanda ya zo ne aikin alkhairi shi wani kan ya ga ya irin shi har masu kuɗi na talakawa sun taɓa ba su kawo manzo Allah ƙara cewa masu kuɗi sun wawushe komai bayan sun yi sallah sun yi zakka sun yi azumi sun sada zumunta sun yi kaza sun yi kaza kuma ya tasadda na shudu amwalihim da aka yi manzo Allah mu ka babu wani abu wanda zamu wanda ba su iya ba manzo Allah ya ba su zikiri masu kudi suka ji labari aka ja ga musu cewa ga mun talakawa suka je suka yi halama wannan cikin talakawa ya je fada ko cikin su ma suka ci gaba da yi tunda ba a ce wannan na talakawa ne kadai ba talakawa suka kashe kawo kara za a ce to baya da zai zalika yi yuti man yasha ashahidi shine suna munafasa wajen ayyukan alkhairi ba tare da sanin sai ba cewa suke annabi ya addu'a masu kuɗi su kuma talakawa ba mun gani kaga inda wannan shine hasara cewa suke a ah, manzo Allah ya musu ba su wani abu da zai zama ya daidaita da masu kuɗi to wannan shine aka ce wannan babu laifi a kansa ko kuma mutumin da yake da ilimi ya zauna ya jajirce ba abin da yake illa karantar da gaskiya to lalle wannan ya cancanta hasara kawai malamin shago kenan ko Allah ya kiyaye shi waɗannan su ne matakan hasada sai kuma wato sabubban me ke jawo a mutum hasada me ke jawo mutane suke hasada ma'ana yanzu me abin da yake jawo cutar kamar da za a ce malaria sauro ke jawo ta ko misali ya ci ji mutum cuta kaza kaza ke jawo ta cuta kaza kaza ke jawo ta an raba sabubban zuwa guda uku akwai waɗanda suke min kibalin hasid dalilin da ya sa mutum dinga maka hasada wanda dalilin suna tasowa ne daga shi ne hasada akwai al'adawa gaba tsabar kiyaya kawai wani bai ka ne bai san ka ne kawai in aka ce me yasa kake wa wani kaza ce wallahi ana kaunar shi ne ko bai mun bane wal bagda da kita wal hiqd da mugun nufi ya ya kullaci mutum da mugun nufi da zai ji an ce ga yan fashi can a gidanka cikin dare suna operation shari'a alhamdulillah da zai an ce ga gidan ka san yana gobara abin da zai faɗa ke da zai an ce an yi impeachment ɗinka daga mukaminka ko an kore ka daga wajen aiki ko an kore ka daga makarantar da kake karatu ko kasuwancinka ya lalace ko banki ga sai suna gwanjan gidanka zai gode wa Allah kai wani ma da za a ce ka mutu godiya zai wa Allah kamar shi ba zai mutu ba saboda kawai baya son ka sannan akwai a taazzuz wa tarafa san girma so yake sai irin girman da kai sai ya samu irin darajar da ka samu sai ya irin malantar da kake yi kuma Allah bai mutane ne da ka je ka irin malantar ka da wani zai ka irin ta malam mai shago ba misali wani ka irin ta mana albani ba idan ka malamin islamiyya ne je ka ta islamiyya ka kai islamiyya ka ta koyara da wannan shirya yake idan kai malamin alari je ka ta koyar ka. me za su yi ko bashin za su yi shi idan kai malamin wato abun nan ne aji mai koyar da english ko zai koyar da english ɗinka idan kai malamin mukabala ne mai rikici da yan rika zai kasance rikicin ka da yan kowa da irin malanta shi jama'a kamar da a kasuwanci wani sai da tumatir wani sai da filaye wani sai da kyalle wani sai da eh, abin nan dankali wani da rake wani kuma abin da yake saura wani kuɗi ma yake saura shares kan kowa da kasuwanci shi don za ka ce sai ka yin kasuwancin wani to haka kuma diddirgin da ga Allah ya baka ya ba wani irin shi da fiye da shi na fata mun fahimci nan babu wani daraja na wadata wanda Allah ya ba wani da Allah ya alkawarin ba zai ƙara ba wa kowa irin ta ba a cikin gawagarin mutane ko kawon da ake cewa kowa kuɗi a cikin kisa ta shi da Allah ba labarin cewa da can an yi wanda suka fi shigo alamu ya anna la kada halaka min qabli min al a man huwa ashaddu wasa ba wa jama'a jam'a ka yi samun aktharu jama'a qablahu mumkin a samu aktharu jam'a ba'da mumkin alal زاد على المثل alal mafal Ta yi zura ba a ɗaya a yi balu ɗin asset din abin nan waye sunan shi karuna da akwai da ba a iya balu din asset din shi ta wuri a samu masu kudin da za a duniya sun fi shi kudi tun da akwai masu kudi a samu masu kudi a duniya wataƙila a samu sun fi shi kudi da gwargwadon darajar dukiyarsa ba wa maki ko kuma wani zamin da shine an taɓa yi to haka sarauta haka malanta haka shehuntaka haka muridantaka haka ustazanci haka iya zance duk wani da kake ganin ka iya Allah ya wani shi ka ci wuri da yadda Allah ya maka da gwargwadon da maka sauran kuma da Allah mutane ka appreciating cewa lalle Allah shi ne sarkin sarauta isan da ka ji wani ya kai ka ko ya gaza ka ko ya taso ya kusa iso ka ka gane kai ma tasowa ka kai so ni domin kowa sai ka fi shi dan yi tsitsi bai san komai ba la ta'lamu akhrajakum budura ma tukum alamu ta'lamu shi'a to haka girma kai wayo watakila har ka fi dukkanin wanda suka girme ka wayo ba maki ka fi babanka wayo ka fi shi kudi ka fi shi ilimi mutanen anguwa ka taso duka fi kowa to kai ma dole ne fika wata rana wannan hakika ce na sabila ila in kariya ya kamata kowa a tun dinta. amma san ta'azzuz cewa ni ma sai na girma inda wanda ya girma a lokacin da yake girmansa wannan jafa'i ne sai kuma hubbun riyasa san shugabanci yana ce ba inda limanin a masallacin nan bayan na kowa zaƙin murya ai kafin wane ya hada ni na yi kafin ma ya zama ustazu muna ustazanci kaga san girma ke. ya za ya dan siyasa nan ya fito kwanan nan kowane dan yana ganin shi ne incubant shi ke da mukami ya dauko shi dora shi a bashi takara da ga sai a rata jam'iyyar ai antifati ko wa talabul jah da nafsi da kuma neman makai girma ka ki bari girma ya kawo kanka da kanshi girma baya kawo kanka sai ka kyale shi duk wanda ka ji ya girma to rabuwa yi da girma sannan sai ya samu amma shi tsayi da girman ka ne mashi baka samu shi ka bincika tarihin doro da ka ji shi babba a cikin komai yana baka wannan ainihin wato buɗaɗɗiyar asamin a cikin ilimi ko a sarauta ko a kasuwanci ko a tattali ko a iya magana ko a ko menene zaka ji sai da ya kaskanta kan shi ya nemo ma kan shi mafita sannan girma ya zo ba wai kawai girman ya ta riba a girman by product ne riba kafa ce na fata fahimci wannan kalli ibn abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar shi ko ba na gabi ba jinin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma'ana sharifi ne kowa na ganin girman sa yaro ne mai basira da fasaha bai ce tunda babana ne abbas kawun annabi ba bari ku ci gaba da maintain wannan girman in gaba da mutane kura kawai amma malamai ya dinga bi aka ce sai zai zauna a kofar gidan malami har yi bacci har ƙasa ta dinga shiga kullun shi yana kwanci malamin ya fito rana ta daga ya gan shi bawan Allah ya ne kana babban mutum kamar ka mai daraja ya baka aika a musu bai ce a ilimi ba a mushi haka malamin su koya mushi karatu sannan ya tashi tafi da ƙarshe mai zama sai daga malamin da ba wanda ya shi ilimi sanda ya kiraye duk wani wanda ya raye sai da ibn abbas ya fi shi ilimi ga shi ƙana shi har yakan aka shigo da shi majalisar dattawa ta fadar sai na uwa sai dattawan suna ganin ya za a dinga shigo da wannan dan yaran sa yayan mu sai na umar suna sai ya gwada su sai ya ji wutan baya ta ilimi kowa ya kasa amsa sai wannan dan yaran shi to ban san amsa ba ni ba sai wannan da haka yaro ne da gari ko kawai sai ɗan na wani da mangen ma kenan da rawun na ko a shayar shi ne ka duba ga yadda ya ɗaukaka sai da ya kaskantar da girman da ke shi sannan ya ɗaukaka da kan shi kan ce babu wata aya sai da zama na san yaushe ta sauka akan wa ta sauka kuma hukunci mai take karantawa mutum da wani masu tafsirin azumi suka san duka wannan karatu wasu digirin su uku an wasu wannan karatun karatun da wannan yara ya sun kuma sa tafsiri ana sawa ko ina ana na ina fatan fahimci wannan to da ka girma ba ka samun shi sai ka kare shi a gefe zuhurul fadli wal ni'mati alal masud sannan kuma duk sanda ni'ima ta bayyana akan wanda ake wasada to wannan yana jawo mai hasada ya hasada wannan ko bai da aka iya biya ce dai Allah bai bayyana ni'ima shakan wani sai kuma hubbu duniya san duniya tana sa hasada duk wanda ya zama abin da yake shi shine kawai duniya ita ce wato abin neman shi na farko ita ce priority din sa babu shakka akwai yiwuwar ka ga yana mutane hasada saboda gani yake da abin da za a samu a nan ne gaba daya ya tattara duka wato tunanin shi da muhimmancin shi akan duniya ba ka dole dinga yin hasada sai kuma kai da ake hasada za ka iya jawo kanka hasada ta hanyoyi kamar guda biyu na farko alkibar girman kai in ka da girman kai za ka jawo kanka ma da ka dan ka rage kanka ma hasada ba ka baka da girman kai ka zama mai sauƙin kai to girman kai kuma annabi ya faɗi mai girman kai wulakanta mutane da tozarta gaskiya karka dinga wulakanta mutane duk mutum da ka gan shi Allah ya ce wani kada karramna bani adam duk mutum da ka gan shi ko ɗan yaro ne ko da a cikin mutane ana ganin shi mara hankali ne sahuhu ne yana da wata da Allah ya mushi ka ba shi wani daraja ta ɗan adamci kafin ka san shi wani abu ne kafin sai an gaya maka ya alhaji ne ko dakta ne ko shehi ne ko shi ne wani nan da ake jin labari sannan ka ba shi girma wannan muna kurci ka ba shi girma kawai shi shaidan adam ba sai ka san ko shi waye ba sannan akwai shirkul bagi akwai tsananin ta'addanci don ka zama mugu za ma hasada wa kasatu tatawul ala al-ibad da nuna cewa kai fi kowa sanda kake so kana fi kowa ko da daga sai fi mutanen ne to wannan zai zama ka hasada a cikin mutane sai kuma dalilan da suke da tarayya tsakanin mai hasada da wanda ake yi ma su ne asabab al-mushtarik akwai guda biyu a nan akwai al-mujawara wal mukhalata mutumin da kake kusa da shi kuke kusa da juna akwai mai maka hasada kamar da muka faɗa tun farko makusanta tandansa su maka hasada ya fi na nesa wanda ba su san ka ba labarin ka kawai suke ji da kaji aka ganka da girman ka sai a ansa haka amma da suka san ka san baka da wannan girman lalle akwai wasu makasada sai kuma a tanafus ghairu shar'i idan ya zama akwai munafasa akwai wato rigegeniya akan abin da shari'a bata ba rigegeniya akan shi ba shine akan wani abu na neman duniya ya zama kuna da wani abu da kuma suka tasa gaba kai da wani kuna nema ba bisa da shari'a ba na shari'a shine kamar da sabbanta suka yi ko kuma ya zama misali kuna hadda ko kuna karatu kana kokarin ka yi irin wanda wani yake don kai ma ka iya ba wai don ya zama ka tukarta shi ba to irin wannan idan ta zama bayan ta shari'a bace babu shakka tana jawo hasada din to saura hadarin hasada ne aka ce ko ko illa hasada yanzu mun dan yi ma hasada fashin baki wace ce ita ko gwargwado menene kuma wato hadarinta ne illa da hasada take yi daga cikin illa da hasada take yi a nan an kawo cewa kisa iblis alaihi salam a astaghfirullah kisa Adamu alaihi salam tare da iblis tana nuna ainihin wato asalin sharrin hasada da farko shi da Allah ya halici Adamu alaihi salam sai Iblis bai shiga daɗi ba don me Allah ya halici wata halitta da ƙasa kuma ya girma wannan halittar ya sanar shi da halittar na ilmomi da ka daga nan iblis ya kullaci wannan halitta shi sa malamai suke cewa hasada shi ne farkon zunubin da aka saba Allah da shi domin wannan abin da shi ɗan yi da aka ce usjudu li adama ya ce naki ba zan ba me yasa ya ce saboda ni da wuta shi da ƙasa na fi shi daraja wannan logic din ya kawo irin karatayen ɗarika kawai awu awo ko ba nasi to sai Allah subhanahu ta'ala ya tsine mushi albarka ya ci gaba da kullatan wannan uba na mutane sai bai san yadda ya fito da shi daga aljanna zuwa duniya da kullu bi min jami'a ashe da ba dan Allah ya kaddara shedan yayi wannan rashin mutunci ba da ba zan ra'ayi mu kenan ma'ana duk zama a duniyar nan me sakamakon farko da kamun duniya shi ne da iblis shi ne dan ba da ya sa kabu duniya kuma a san aka muke ta hakuta kan ya za a yi mu koma gidanmu na gado din na aljanna kan mu koma gidan su shekan na gado domin su gidansu na gado shi ne wuta mu kuma gidanmu na gado shi ne inda Allah ya sanya ubanmu annabi Adam Allah kamar da mu gidanmu na gado amin daga wannan kisa tana tabbatar da haɗarin da ke cikin hasada shine farkon zunubi kenan da aka saba wa da shi kenan yanzu mai kokarin yin hasada yana kokarin ya zama ɗan maza ba shedan ne shedan ne salafin shi akan hasada ina fata mun gane wannan haka nan kissan katlu kabila da akhihi habib waɗannan 'ya'ya na ainihin annabi adam alaihi salam wanda Allah ba da labarin su wato alaihim na ba'abla ya adama bil haq if qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allah min al-muttaqin har zuwa dai karshen ayan cewa min ajri dalika kaza kaza kaza al-aya min al-ma'ida wa ma ba'da al-aya al-sabi'a wa al-ishri me yasa aka yi kisan farko na kai a duniya kai na farko a duniya shine saboda hasada dukansu sun yi sun yi ainihin qurban sun gabatar da wani aiki da neman kusanci zuwa ga Allah sai aka aka na habila ba an shi na kabila ba ko kabila kawai sai hasada sai sata sai ce la naka wallahi sai na kashe ka sai har shi yake ce mishi la in basatta ilayya da kalta qatulani ma ana basitin ilayya da kalta qatulak in kan yi ko an za kashe ni to ana ba bai ko an nuna maka kisan ba zan bakka ne Allah ya hada maka zunubai na da ka gaba daya duk da haka bai wannan wa'azin ba fakatalu ya kashe dan uwan shi fa asba min nadim saboda ba a taba sanin cewa ashe mutum na iya daukar ran mutum ba sai a ranar kuma wannan ya jawo mishi wani bala'i shi wannan bawa mai bala'in da ya jawo kan shi ne hadisi nan sallallahu wasu wasallam yake cewa babu wata rai da za a kashe bisa zalunci tun daga wancan lokacin har zuwa ranar tashin kiyama sai ya zama wancan ɗa na annabi adam yana da rabo na zunubi a ciki saboda mene li annahu awwalu man sannal qatl shine farko wanda ya kawo wato al'ada kisa daga ya zama sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizra wa wizru man amila biha la yunqasu min awdharihim shay'a da haka in zunubi dubu za a ba wanda ya kashi ya kisa to wannan zunubin dubu sai an ba wancan bawa da ya kashe dan uwan shi zunubin tun mutan da aka kashe duka jin da aka salwantar na zalunci tun daga can ka lissafo zuwa kan sayyidina umar usman ali husaini dan ali ka zo har zuwa kan jafar mahmud adam ka zo har zuwa kan mutane da aka ta kashewa a rigingimu da fitintunu ire-irensu da duk wata mata misali da ta cika kishi ta wuka saboda kishi misali da wani wanda zai zo ya sa wa ɗan uwan shi guba ya ci abinci ya mutu duk wani kisa na zalunci to wancan bawa yana da rabuwa a cikinsa me ya shi wannan hasada hajjar da shi aikata wannan babban zunubi na kisa ya zama limamin masu kisan kai to ma kai ma yanzu kana hasada ka aikata wani mummuna sai zama wasu sun kwaikwayi wannan mummuna abu kai da ka yi samun irin wannan mugun sako saukin ta kawai shi ne ba za a ji labari ba na aya ta ka inda babu wani annabi da zai bada jawabu ba ka sai dai an ji lawara a gani kawai wannan riwaya ta ainihin ibn majah riwaya ce da mamul alwani ya hassana ta yace hadisi ne sahihul laghairi cewa la taqtulu nafsun la tuqtalu nafsu zulman illa kana ala ibn adam al-awwali كفل من دمها لأنه أول من سن القتل a takaice ne ya kai shi ga wannan kisan shi ne hasada da yawa dan uwan kuma kaga ya tabbatar da abin da faɗa cewa dan uwa makusanci na iya maka hasada sannan mu kalli kisan Yusuf alaihi salam al-Karim ibn al me yasa ya shiga matsaloli na kiyayya da yan uwan shi suka nuna mushi da batar da shi da suka yi suka jefa shi a rijiya da tuhumatuhuman da aka mishi marasa gaskiya da duk wa'anar da ya sha a duniya mai jawo su tun farko <coughs> hasada inda yawan shi suka ce in qalu la yusuf wa a ahabbu ila abina minna babanmu wallahi ya kusan son yusuf da dan uwan shi suka ce babanmu wallahi bai kyauta abin da yake baya kyauta hasadan kawai an kusan su yan uwa ne ba amma baban ya fi son wani a cikin wani kamar take ɗabi'a wataƙila saboda wata ta kyauta wata wataƙila saboda wani dalili amma shi sunan suka ɗauka matsayin dalili sa suka ce to baba ka ba mu shi mu tafi da shi za mu zai raka mu kiwo zanubinsu na farko kenan ba kiwo suke so raka su ba <coughs> zanubinsu na biyu suka yi suka sashi a cikin rija zanubinsu na uku suka ragira suka ƙarya suka ce mun bar shi inda mata na fa kalau biyu suka hakkin yin ƙarya suka ce mun san ba za ka yadda mu na san ba mun mugu zato kenan tun daga nan suka ta yin zinubai wani bayan wani har zuwa sanda suka ce wa babansu cewa inna ka lafi da ni karkare duk abu da bara ce kada Allah shirme ne na tsoho kawai da Allah suka dina mashi biyayya da wannan kalma suka ainihin zama suka zama suna da ainihin wato a kaushin baki duk wannan zinaban me ya sanadinsu da duk wahalar da ya sha nisa da wannan hasadin ina fata mun gano wannan hakanan halin yahudawa tare da annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya hana su imani da shi duk da sun san gaskiya ne abin da ya kawo sun karanta sun san shi kama ya arifuna abna'ahum kamar da Allah yake cewa allazina atinahumul kitaba ya arifuna kama ya arifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum da yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wannan da aka bi littafi sun san wannan manzon kamar da suka san su sun karanta kamar yadda suka san su sun ji murya sun san wane ne in sun ga wata irin barna a gida sun san irin ta ne in sun hango za su tance wane dan wane ne dan wance ne to kamar da suka san ƴaƴansu haka suka sa Annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun kisa ansa gaskiya suna sani me yasa Shi ne wancan magana hasadan min inda an to duk wanda Allah ya zarce shi da hasada akwai wato musalzimat abubuwan da hasada na ta kai shi zuwa gare su waɗannan su ne wa'ana manifestation na hasada kira na farko zai zama <clears throat> yana da itiradi kenan ya ataidu mutarzu ala aqdarin lai fa yakunu zalika shabihan bil kafiri ya zama yana da ja'in ja kenan da abin da Allah ya mutane na daraja ya zama kamar kafirin da suka kimanin da Allah me da jundiyun min da iblis soja ne a cikin da iblis saboda iblis ne ne wannan kambun na farko na sada sannan alhasidu mufariqu lil mu'minin mai raba kai ne yana raba kanshi da mu'mine ne domin an ce su zama ibadallahi ikhwan shi ya koma gefe yana kyamar su sannan mu'azzabun fil akhirah tunda mun ji a cewa da imani da hasara ba sa haduwa a zuciya guda hasanatul hasidi tadhhabu lil mahsud yana iya zuwa ya zama ladanka ya tafi gare shi domin zaka je kana gulma kana aibata shi kana kyararsa duk waɗannan za su saka ka a cikin hadisul muflis shine shatama hadha wasu raka mala hara wa zalama hara wani yukhadu min hasanati ila hasanati hara min hasanati ila hasanati hara hana zama bai da komai fa ila nar hadisin nan na wannan da aka ce zai zama fallasashi a kiyama wanda ya yi ayyukan alkhairi da yawa amma ya cuci wannan ya cuci wancan ya cuci wancan a ɗebi ladan shi a baiwa wannan a ɗebi ladan shi a wannan kawai sai a shaka gidan wuta Allah shi kiyaye alhasidu mufsidu lil alaqa sannan mai hasada yana jawo gingimu tsakanin alaka da ke tsakanin mutane za ga mutane sun taso suna da alaka mai kyau ta zumunta ko uwantaka ko mutunci idan mahasadi ya faru a cikinsu duk sai ya raba su ya raba yan uwa ya haɗa wani da wani ya jawo rigingimu da za a raba masallaci ya jawo rigingimu da za a raba jam'iyya a raba kasuwa a raba jari a je kotu a ta shara masara suna jawo wannan zama ba a ganin juna da mutunci me yasa kawai saboda yana hasadar abin da wani ya samu wani in aka ce kawai an bude sabon masallaci yana sa ran shine liman ba a bashi ba to masallacin ba ta zama lafiya ba haka idan aka sun samu labarin ga wata kwangila da yake nema an bawa ne ita to ƙarshe wani nan ba zai samu karasa wannan kwangilin lafiya da ba sai san shirin da ya mushi yusabbibul ghumuma wal humum sannan yana jawo bakin ciki huwa alladhi yufariqu an-nasa ila ahbabin wa shi'a hay garba mutane zuwa kungiyoyi da ainihin wato tafiye tafi galibi kungiyoyi da suke taraba junan su suke tarabuwa me raba su hasada akan shugabanci ko akan wasu yan kuɗi da aka kawo ko akan wani mukami da ake so a bawa wani ko akan wata ɗaukaka da wani ya samu yayin da muka ji waɗannan matsaloli da hasada take jawowa <coughs> ga wasiya ma'ana ga mafita na farko yana da kyau abu na farko da za ka yi karabu da hasada shi ne al'imanu bil qadr kudi ala kafiru min a'malil qalb idan kai imani da kaddara wannan yana kashe da dama daga cikin tukar zuciya ka iman da kaddara cewa alal mari an yatazakkara daiman ya qudratallahi iqtadat an yuqassima bainan nasi fadlahu kama sha ka yadda <coughs> cewa hikima Allah ce ta hukunta Allah ya raba arzikin shi ga mutane yadda ya ga dama ba zai yi ka la sharika laka ba Allah ya ƙi haka Allah yana cewa hum yaqsimuna rahmat rabbik wa mutane su raba wa Allah ne masu ko shi da raba da kai shi shi zai raba da kai shi na na na kuma bainahum ma'ishatan fil duniya duniya mu muka raba musu rayuwar su a rayuwar duniya abinda mutum zai samu shekarar da a duniya irin rayuwar da zai ina zai rayuwa zai mutu me shi waye shi da Allah ne tsara waɗannan ba kai da ka canza wa wani ko kuma ka ce ga yadda kake so kai ya zama sabani da Allah ya zama da shi wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat mun muka daga wasu akan wasu matakai da ya babu ba'dahum ba don sukhriya don wasu su ki wasu a matsayin masu yi musu ainihin aiki na rayuwa da haka Allah ya wani ɗan tasi wani kuma fasinja Allah ya wani dan ataba wani kuma fasinja ataba Allah ya wani shugaba wani mabi Allah ya wani malami wani jahili Allah ya wani mai kuɗi wani matalauci Allah ya wani likita wani mara lafiya ba zai Allah ya kowa likita ba ba zai kuma Allah ya kowa mara lafiya ba da haka kowa likita to wa wani magani kenan haka komar lafiya to wai haka ne haka ne yayin da Allah ya ba wani ɗaukaka ta yawan yaya ka kuma ka na surutu sai ka ka surutu ka bamshe yaye shi kai dan siyasa ne mai jawabi a rediyo wanda za a ba kuɗi ka gyara wani dan siyasa to wani kuma Allah ya ba shi yaya ga alamomi ga injiniyoyi ga kyawawan 'yan mata ya baiwa manyan alhazan birni su dinga girmama shi duka yayan shi ne shi kuma da Allah ya ba shi kenan kuma tare kuka taso kai kuma ka je rediyo a baka fili ka ta surutu shi ba zai iya wannan ba to haka Allah yake ba da ya da mai ba mutane to ko ya fushe ta abin da Allah ya ba da ina fata mun fahimci wannan wa rahmatu rabbika khairu mimma yajma'u amma ubangijinka ta fi aka abin da mutane suke tattarawa ma'ana abin da ka samu lahira biya kuma duniya inda Allah ya maka rahama in ka tuno haka ma duk sai kwanta da hankalinka na biyu ne inna Allah ta'ala aba an yatafarrada ahadun bi shay'in mutlaqan illa huwa subhanahu wa ta'ala Allah bai yadda wani mutum ya zama ya kadaici da wata daraja ba sai shi a ce ga wani mutum da wata daraja babu mai irin ta Allah bai yadda ba sai shi Allah shi ke da irin daraja فالعالم على سبيل misal لا يمكن ان يكون متفردا بعلمه babu wani malami da za a ce wai shi kadai ke yin wannan karatun ba a taɓa jin shago irin ko ba shi bal sai ji duk karinan lahu zai ga wani tsarin shi ya ilimi wa sai duk jalil khalilan lahu zai jalilan ne wannan zai samu kuma wani wanda ya ɗaukaka a kan shi wa sai duk aliman mithlahu zai samu kuma wani kilishi zai ga wani yayi kusa da shi wani sama da shi wani kuma matakin ilimin su daya a nan nan yi nasiha ga malamai ire-ire na malaman aji mun fi irin wannan matsala da wuya ka ga muna so ne ya kamo mu sai ga mutum malamin makaranta kamar da faɗa ɗazu yana kyashin kuma wani ya yi nc kai ga malamin makaranta shi ma kai malamin nc don da za ka wani kyashin ya sami nc fi sabi lallai ko kuma ɗan digiri kwaya ɗaya na neman abinci me yasa zaka mishi kyashi kai kana da PhD ko kai farfesa ne ba ka so ka ga ya samu digiri ɗaya wannan hasada ba ta da daɗi muna godiya ga Allah subhanahu wataala na dakatar da malam ba don komai ba sai dan za mu canza kaset kuma a ci gaba da fafatawa